A cewar ƙwararru a fannin tsaro da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce gwamnatoci a wasu ƙasashe a duniya na amfani da manhajar leƙen asiri wajen kutse cikin wayoyin mutane domin karanta bayanansu wanda suka haɗa da saƙonnin imel da dai sauransu. Manhajar da ake kira da suna spyware ana amfani da ita ne yayin da mutane ke dogara wajen ajiye muhimman bayanansu a wayoyin zamani. Shekaru da suka gabata wasu kamfanoni masu zaman kansu sun sayar da ire-iren wannan manhaja da ake amfani da ita wajen aika wa mutane saƙon karta kwana da zaran mutum ya buɗe saƙon ko ya danna wani adireshi da aka aika masa to wayar ta shafi da wata ƙwayar virus wadda za ta taimaka wajen yi wa wayar kutse kamfanonin na sayarwa da gwamnatoci wannan manhaja kuma suke gargaɗin a yi amfani da ita ta hanyar da ya kamata kamar yaƙar ta'addanci da kuma wasu manyan laifuka Labari na baya-bayan nan kan wannan batu an wallafa shi ne a jaridar New York Times, inda gwamnatin kasar Mexico ta mayar da hankali kan masu gwagwarmaya da 'yan jarida wajen aika musu saƙonni domin samun hanyar shiga wayoyinsu. Sai dai kuma gwamnatin Mexico ta musanta haka inda ta dage kan cewa idan babu izini daga kotu ba sa amfani da ita.